وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan rana ta asabar yau muna sha biyar ga watan muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da sha uku ga watan takwas shekara ta 2022 wannan shine zaman mu na biyu darasi na uku a cikin littafi sifatu ibadir rahman wannan makaranta ta alfaru islamic academy da ke nan unguwar dosa kaduna saboda yanayin ruwa yau darasi daya za mu yi insha Allah wanda shine muke ba ya bamu lokacin da ba mu saba ba ka'idar mu ta tashi ba za mu tashi shafi na goma sha ɗaya da malayin masa sake da asifatu saniya sifa ta biyu ta salihan bayan Allah na nagartattu waɗanda garce za mu ji alkawarin ta goma shi da Allah ya yi musu na rahama da dukkan wanda ya cika irin wannan sifofi sawa'un balarabe ne mutum ko ba balarabe ba ne shi sannan malamin sake da muhafazatuhum ala wala wannan babi zai magana akan siffan salihan bayi yan aljanna za ka san da su suna da tsarewa da kiyayewarsu akan sallah la ma qiyamul layl wannan shine matashiyar shafin da zamu tashi na ga sai malai karanta mana ayan shine walladina yabituna li rabbihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما idan ba ku manta ba malam a gabatarwa yace zai rinka buɗe kowane aya ko kowace aya tana farawa da alladina su ne dai waɗannan waɗanda ma'ana su waɗannan muminan da aka faɗe su tun a baya wa ibadun rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi hauna to mu fassara ayar abinda malai matasha ce muhafazatuhum ala salat tsarewar su kiyayewar su akan sallah ana cewa mutum ya tsara sallah ne idan ya kiyaye abubuwa guda biyu na farko yayi sallan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar domin ko mutum ya yi bi shekaru yana sallah in dai ba irin sallan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar yake yi ba a wurin Allah har yanzu ba kirga shi a cikin masu yin sallah ba wannan zai fito sarari idan kuka karanta hadisin Sheikh Muhammad Nasiru na Albani da yake a cikin sifatu salatin nan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wato siffar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya salla tun daga kabbara har zuwa sallama kai ka ce gashi a gaban ka yana sallah kuma in ka karanta littafin zaka ga lallai malam ya sauke wannan littafin ya amsa sunansa a cikin littafin ya kawo hadisin musi'u salatu sahabin da ya zo ya sallah a masallaci ya yi sallah nan yan farfar yar faki ba yawa yawa sai zunubi na fiye da da inda da aka ce sai lada ni ba sai da ake samun ladan ba saboda karshen hadisin zai nuna maka haka da ya zo yi sallah ya da sallah ya je ce mai assalamu alaika ya rasulallah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amsa maka sallama sallama ka gaskiya ne ta cika amma sai ce da shi irji fa salli ko ma ka je kai sallah fa innaka lam tusalli domin ba kai sallah ba amma a zahiri mai yayi sallah haka yayi har so uku mu takaice hadisin ana ukun ya ce masa sai ya miƙe ya koya masa yadda ake sallah da cika ruku'u da cika sujada da ambaton Allah a kowane gaba a ƙarshe bayan ya idar shine abin da ya ja hankali da an kawo hadisin anan ya ce masa inda ka mutu kana irin wannan sallar ba za ka taɓa rabauta ba aljanna ba za ka same ka shi wannan sai nuna kiyaye sallah a matakin farko ita ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma sallah tana da gaske abin da bayan yi bayani a kanta kai kafin ma yi bayani duk wata shari'a a ƙasa mala'ika jibril yake sauka ya faɗa mu annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda za a yi kamar azumi sha ramadan alladhi unzila fihi alquran a gabe ce faman shahida minkum shahara duk wanda ya halarci watan ma'ana musliman salihan hadiran mu'afa falyasum ya azuntu wannan wata kun ga duk ayoyin ibada a ƙasa suke sauka galibi alhajju ashurun ma'aluma duk a ƙasa suka sauka amma da za a ba shi sallah sai da shi aka ɗauke shi gaba ɗaya aka gayyace shi a Hausa subhanallazi afra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa to kaga wannan yana nuna girman sallah sannan ya isa mu gane girman sallah ta wurare biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa san yara ya fi kowa tausayin yara ya fi kowa jin kan yara amma ya ce a umarce su su yi sallah idan suna da shekara nawa shekara bakwai idan suka kai goma ba su yi mai ce ai musu bulala kun ga kenan a ce ya umarci duk musulmi a buɗe rayuwarsa da sallah sannan kuma idan mutum ya mutu da ni ake masa ban kwana da sallah to wannan ke nuna duk wanda zai tsara sallah alaman zai yi farko mai kyau zai yi ƙarshe mai kyau a takaice kenan mun faɗi sifa ta farko cewa yin sallah yadda annabi sallallahu ya so na biyu tsare ta a lokacinta a yi ta a lokacin don Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta a wani wurin ce hafizu ala salawati wal mene wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin to anan in banci ce wanda muhafazatu tsarayewa su ga sallah wannan yake nufi su yi ta yadda anan sallallahu ya koyar sannan su yi ta a lokacin yin ta Allah ta azurta mu da yin sallah kuma ka sa ta amfane mu dan ita ce abu na farko da za a yi ma bayi hisabi a kanta sallah in ce kyau komai zai zo da sauki sannan sai malam ya ce la ma qiyamul layl wannan abin da ku kaman yayin ke ko me ke babu yace la ma qiyamul layl babu ma kamar sallan dare wanda ita ce barikin sojojin da ake gina imani duk wanda ake so ya zanto dakakken namijin da ba zai shakkan kowa ba to ya rinka sallan dare ya ayyuhal muzammil wa min layla illa qalila nisfahu aw yaqul qalila dalilin shine inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar ma da maganar da zaka samu mabiya masu tarin yawa amma kana sallan dare nan gani nan bari insha Allah wannan abin da ya shafi sallan dare ba za mu tsawaita a wannan babin ba saboda yana daga cikin babubukan da muke karatu a cikin tsarikul salihin ila rabbil alamin shi muke kai ina ga tun daga darasi na 26 har da bakwai ko tun daga 25 a shi muke magana kuma da yiwuwar hajjarsa uku ko hudu da baje a kansa za mu kasance dan sai da ya masa babi guda ashirin masu zaman kansu a cikin littafin to da haka insha Allah sai mu tara a can za mu samu bayanai masu fadi fiye da nan ayan da malai karanta ma da ce qala azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yace allazi walladina kuma mu'minai salihan bayi su ne waɗanda yabituna li rabbihim suke kwana ga ubangijinsu sujjadan wa qiyama suna yawaita sujada suna yawaita tsayuwa ma'ana suna yawaita sallan dare malamai suka ce ku hikima da Allah ya kawo anan. ai ayan da zai ce wallazina yabituna sujjadan wa qiyaman li rabbihim ma'ana ya fito suna kwana wurin yima Allah suna yawan sujada da yawan tsayuwa zuwa ga ubangijinsu ai ma'ana ta cika amma sai aka kawo li rabbihim a farko sannan aka kawo sujada da qiyama a gaba saboda a nuna maka cewa don Allah kaɗai suke sallah ina fata mun fahimci wannan haka al-imam Sheikh Muhammad Salih al haka ya faɗa a tafsirin sa Sheikh Nasiruddin Sa'idi shi ma ya ishara zuwa ga wannan to ka duba haka ga ashe duk mai sallan dare malamai suka ce don Allah yake ta wuya ka samu mai sallan dare ga sauran ibadu gane wanda ya don Allah yana da wahala amma a sallan dare galibin masu sallan dare su kuma majority su ne masu yi don Allah saboda ba za ka bari aljanu tsuntsaye birage da beraye da ke shawagi ko tsauraye babu su ji wanda ga ya iya tsayuwa a dare alamu na nuna cewa zuciyarsa tana da karfin alaka da Allah madaukakin sarki Allah ka taimake mu to shi yasa nan jama'a ne ka wannan sai yake nufin cewa ai suna yawan da sallan dare masu yi kuma domin Allah suna shimfiɗa iya ƙoƙarin da za su yi domin a wani wurin Allah ya yabe su da cewa ta jafa junubuhum anil madaji'i suna nisantar muminai suna gefen kafaɗansu nan kafaɗinsu yana nishantar mashimfiɗinsu a cikin dare makwancansu domin hutawa su ba sa haka saboda sun sa akwai wani hutu da ke jiransu a cikin kamari dama shi kamari in ma an ya kuna rabatan min riyadul janna aw hufarun min hufarin niran Allah ka tsare mu idan kamari ya zamto dautsai na aljanna hadisi nuna da ashe mutum ya kwanta ne ya huta a cikin sa to ma da yace wa min sifati ibadir rahman az-zahira daga cikin siffofin bayin Allah mai rahama ku duba yadda Allah ya zabe su da ya tashi a siffofin sai bai dauko al-aziz ko al-qahhar ko ko azizun dun bai dauko siffofi na karfi ko azaba ba sai dauko ta rahama saboda ka gane gatan da Allah ya ma wanda ya hada waɗannan siffofi yake daga cikin siffofin wanda take a zahira a fili a sarari ake gani shine muhafazatuhum ala adati salati shine tsarewa da kiyaye wanda suke da shi wurin sauke sallah wurin yin sallah allati hiya a'zamu al-ahmad badaniyya wanda sallah ita ce mafi girman bauta da bawa yake da jikinsa wanda ake gani ibada ta jiki wanda mutum zai yi a gari idan mutum bai sallah za a gane ko amma mutum ya yarda da Allah a zuciyarsa ko bai ta ba <laughs> ba za ka iya ganewa ba saboda Allah shi kadai ne alimun bi zati sudur wannan kiyaye sallan kuwa fardan wa naflan malam yace ta farilla ko ta nafila la siyama siyam in salatin layli yace babu ma kamar sallan dare din ne tsara sallan dare ya cika siffa ta imani fa innaha sunnatun muakkada domin ita sallan dare sunna ce wanda take mai karfi tana gab da a ce wajibi ne kun fahimci magana ta kusa a ce wajiba ce sai aka tausaya aka barta a nafila kuma hadisi ya nuna haka annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin sallar eh, a watan ramadan ya tashi yi sallar dare shi kadai wata gari sai labari ya kai gari an faga ya tashi yana sallah da darajiya sai wani ya zo a kwana na uku kawai sai gari gaba daya aka cika a masallaci sai ke fito sallallahu alaihi wa sallam saboda tausayi ga mutane da bai fito ba a wata riwaya ko sahabbai wasu har zagawa suke bayan dakin shi suna cewa as asfala ya rasulullah ma'ana a fito a buga mu ko yanzu gidajen kwallo sun fi masallatai cika idan lokacin kwallo yi karo da lokacin sallah hmm, mala'iku za su ga wulakancin mutane za su ga tawaye haka ne ko ba haka ba to so sahabbai dalilin da yasa Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu kenan wato namijin muzakkarin kokari suka yi Allah ya yarda imaninsu da gaske ne a tsaye yake babu rauni a cikinsa yasa Allah ya da su kuma shi sa Allah ya zafi su don su zauna da annabinsa suka rinka cewa a fito a fito a fito manzo Allah lokacin sallah sai bai fito ba asubahi na yi sai ya fito da ya gama sallan asuba ya ce da su na ji abin da kuka aikata a daren jiya babu abin da ya hana ni in fito in muku sallan dare sai don tsoron kada a farlanta muku sallan dare kun fahimci magana? to wannan shine muhalli shaɗin sunnatul mu'akkada sunna ce da annabi sallallahu ke dogewa a kanta kuma kun ga ta kusa da ta zama farilla a ko matsayin ka ba karami bane to shine abin da malam ke nufi a nan sai ce an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sunna ce da ta zo da mai karfi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ku ji a wancan hadisin abdullahi dan umar da ya mafarkin an tashi alkiyama allah ya nuna ga wasu sun zo sun kama shi sai aka ce a yi gidan wuta da shi an kama hanya da shi za a kai shi gidan wuta a mafarkin sai fara cewa udu billahi minan nar ina neman tsarin Allah daga azaban wuta ina neman tsarin Allah daga azaban wuta ina neman tsarin Allah daga azaban wuta sai farka hadisi ne ingantacce da gari ya waye sai je ga ma yar uwarsa na na Hafsa yace ga mafarkin da nayi dan Allah ki faɗa ma annabi sallallahu alaihi hankali na ya tashi maganar wuta malam ai ko gidan yaro ne hankali ya tashi balle jahannama ana faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ni'mal abdu abdullah ma dalla da bawa irin abdullahi dan umar lauka ne uminan lai ina ma da yana sallan dare mai riwaya ce tun daga ranar bai taba daiman sallan dare ba har ran da aka rawaito wannan hadisi ina fata mun fahimci wannan ba shi kaga sallar dare na kare mutum daga azabar wutar ka fahimci wancan fassarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi malai to ja'a fi fadl muhafazati alaiha kuma hadisai sun wa ja'a fi fadl muhafazati alaiha ahadithu adida wa dangane da hadisai da suka zo suna magana da falalar sallan dare hadisai sun zo dangane da sallan dare hadisai masu yawa da suke magana game da sallan dare wani hada ja'a tawsisu alaiha fil ayati sabiqa wannan ne ma yasa tsayi da nassi in an ce nassi shine abinda hadisi ko alqur'ani hadisi ingantacce ko alqur'ani yazo da shi fi fil ayati sabiqa cikin wannan aya ta gabata wadda ta gabata da muka karanta bi tuna li rabbihim sujjadan wa qiyama a cikin ayan mun fahimci cewa annaha min sifati ibadir rahman sallar dare ɗaya ce daga cikin siffofin wato bayan Allah ne rahama mala yace wa mimma warada fi fadl qiyamul layl daga cikin abin da dai zamu taba mu lashe wanda yazo ke magana game da falalan sallar dare qauluhu sallallahu alaihi wa sallam shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace afdalus salati sallah mafi daraja da matsayi بعد الفريضة إذا كثير صلى نواجب إذا مكي قداد يرعى رانا صلاة الليل شي تجي صلى جري معناه تدسو سيئتا kaga ashe matsayi ko ya kai ko kamar yadda muka faɗa an ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam da shi sama saboda sallah ashe kaga kenan kuwa duk wanda zai kiyaye sallah matsayin shi shi ma sama zai yi ba kasa ba Allah ya ce mu wa qala sallallahu alaihi wa sallam mala yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisin kuma yace alaikum bi qiyamil layl na hore ku da ku rinka yin sallar dare na umurce ku da ku rinka sallar dare kan ku barta me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya so mana wannan alkhairi yace fa innahu domin yadda gaskiyar al'amari yake shine kun ga sallar daren nan da'abu salihin ita ce tabi'a ko al'adar salihan bayi gari qablakum gabaninku tun kafin zuwa na duk wani annabi da kuka sani ko wani salihin bawa yana sallan dare kun fahimta ku ban sunan wani salihi wanda ya shahara amma ba annabi bane a cikin magabata ba wannan zamanin FCC e a ba ba al'umma a sallallahu alaihi wasallam Luqman al-Hakim ko suratul luqman wa idh qala luqman limnihi ko wa huwa ilahu la bunay la tushrik billah akimi sadiq ya umurce shi da waɗannan luqman ba annabi bane kila ce sa su zaka shi na sai anan saboda fa'ida shi salihi ne a bisa ingancin zance da yazo salihin bawa ne ina fata mun gane to mu ma Allah ka sa mu cikin salihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa qurbatun ila rabbikum kuma sallan dare kusanci ne zuwa ga ubangijinku ne uwa a murhu ba zai fituwarsa gaya ba idan kana da Allah baka da kes ko baka bane <laughs> an ce ma wani mutumin kauye za ka mutu yake subhanallah ya za a na mutu suka ce wallahi sai wurin Allah ce a to da sauki suka ce wurin Allah ka ce da sauki yace to duk wani arziki shi yake bani duk arzikin da kuka gani da shi Allah ya bari to dan me zan ci haduwa da wanda ke azurta ni kuma ba a so ka mutu kai ma sai akwai irin wannan tunanin a zuciyarka kana tsoron azaba amma kana da garanti insha Allah an haɗu wucewa za a yi eh Allah kai mana rahama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sallan dare kusanci ne zuwa ga ubangijinku wa maghfiratul lisayiat kuma tana kankare munanan ayyuka wa manhatul lil ithmi kuma tana hana mutum aikata zunubi idan wani zunubi ya addabe ka ko sa da ake jarabtar su da sabon Allah shine wanda zaka ga yana sabon Allah ran shi bai so in yayi yana shiga damuwa ya rasa yanda zai yayi yayi yayi to ga an san fita daga wannan tarkon shine sallar dare in aka rinka sallar dare Allah da salin alin zaka daina sabon Allah mala ya gama kawo mana hadisan da suke magana akan falala sai ce wa amma waqtu kiyamun layl amma kun ga dangane da lokacin da ya dace mutum ya sallar dare fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qad qama min al-layl kulli Hakika lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsayi a dare gaba tun daga bayan isha'i har alfijir ya fito yana sallah ba ma gaba kai tunanin qur'ani ya sauke ba da aya ɗaya ya tsaya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in tawfir lahu fa innaka to haka wannan ayi ta maimaitawa yana kuka har sai da bilal ya zo ce masa lokacin sallah yayi kun fahimci magana to don haka duk wanda ya a cikin dare a ci gaba da shi yana da dalilin sa ko yana da dama ne yana da karfi ne yana da lafiya kuma gara ka kamanta tun da karfin ka kai ma ka dan hausun nan ko na yan Kar kara zo lokacin da Bala ta hayu ba haka ne in jinya da shekaru suka danna mutum har shi ke mutum da kuruciyar ka kawai sai ka aika wannan kaima ka tabbatar an zo rekodin ina wanda suka yi sunnan sallah gaba ɗaya dare ka ce labbai ka ya Allah Allah ina ciki a ce to ka aljanna ta samu kaga ai kasuwanci ya ciri ba eh ai duk abin da zai kai mutum aljanna yan uwa ba abun wasa ne. shi ba kallon wahala ko sauki ba ko yawa ko karanci a'a me Allah zai yarda idan Allah zai yarda to wannan shine maganar kawai shine maganar sauran bayani ma da lahira eh Allah ya taimake mu mun ji na farko kenan ko fa kana yusalli fi awwalil layl kuma ya kasance lokaci kan yi sallah a mene a farkon dare wani lokaci kan yi a farko wa fi awsatil layl kuma yakan yi a tsakiyar dare in ka kasafta lokacin gida uku mun yi wannan karatun a fariqu salihin zai fi fito a fili wafi asirin lai sannan yakan yi mene sallah a ƙarshen dare shine lokacin da daga nan sai fito alfijir ثم استقر قيامه في آخر الليل inda sahab sannan ya sannan sai ya tabbata da yakan yi a farko ya yi a tsakiya ko ya ƙarshe. daga karshe da sai ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayi sallan dare fi asirin lail a ƙarshen dare inda sahar yayin da jab da ke cewa alfijir ai daga sahur ma ana aka samu shi lokacin da kana gama sahur ba kana jiran kiran sallah bane sai masallaci to ana so nan lokaci ya zanto kana da kaso na sallan dare a ciki kuma ana so alfijir ya fito maka kana istighfari don Allah ya ce wabil ashari hum yastaghfirun wannan yabo ne ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu sannan sai ta gane da sauran mu'mini amma shine na farko da Allah ya shi da wannan aya alladhi huwa afdal waqti li salati al-layl kun ji ko wanda shine mafi darajar lokaci da fifiko na sallan dare kenan wani uzuri ya sa daren karshe ba zai samu ba kada ya rasa farko ko tsakiya din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nau'anta amma dai ka samu karshe ya fi daraja fa inna waqti nuzul rabbil alamin domin ƙarshen daren nan shine lokacin da Allah Ubangijin talikai yake saukowa ila sama'i duniya zuwa ga sama mafi kusa in an ce mafi kusa wannan da muke gani wannan saman da mun daga kai samu ganta ita ce sama'in duniya dan samai guda nawa ne bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun to kenan mun yi imani samai bakwai ne wacce ce adna ai duniyar kanta daga adna ne abu mafi kusa ko wacce ce mafi kusa wannan da muke gani a saman kanmu duk da ita ma <laughs> tafiyarta wani da aka gaya mai tazarar da jirgin sama ma ke tashi ce kai hanya wannan gaskiya ka <laughs> mun fahimci magana ta za ka yi dole ka kai shiru ka daba ce, ka sai ya samu wani kuma da aka tashi jirgin ya tafi ce ai ina ma da ya fashe in yi dariya <laughs> wani ina ma wannan cin da aka nuna mai tsikin da yake tafiya ce hai da kafce aka ce da ce hai wannan jirgin da zai fashe in yi dariya ka zama ka gaji ta fashe kai kana ila in ya fashe ai ka san ka dan wana sai dai kwata kwata eh sai za shiga da ka ake yi ai eh, ko marigayi sandaunan sankwata Allah ya kansa da rahama ko Sa'amadu Bello ta fawa balewa ɗaya daga cikin su in ya hau jirgin sama jirgi na ɗagawa zai ba rai sai dai su gaba ko kai waye zai bone kawai sai ambatan Allah shi ne ɗaya daga cikin su ko shi ya tambayi sardauna ko sardauna ya ce mishi sardauna ya tambaye shi ya ce abubakar shin kai baka dariya ana ta magana kai baka yi ya ce ina walgi ga wanda an ka kwashe mai kafafuwa <laughs> kun gani ya ce ina ka ga dariya da walgi ga wanda an ka kwashe mai ƙafafuwa? a haka raba ka da ƙasa malam sai abin da Allah yi. yi eh, Allah ka samu ga alkhairi wai ba na ga kamar za ku gaji ne na ɗan ya da ku sai mu dawo to malam ya ce annabi malam ya ce Allah na saukowa sama ta ɗaya kama tabbata ba ta tsuniya ba ne kamar yadda ya tabbata ne anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi fala ya ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu mai girma da daukaka yana saukowa kulla lailatin a kowace dare ashe an jima ma zai faru kenan ga fili ga doki ila sama'i duniya amin ya zuwa ga sama ta daya haizu buka thuluthul lailin akhir kuma yakan sauko ne a yayin da daya bisa uku na karshen dare kasance shine muka sai misali idan awa sha biyu muke da shi a dare to daga sanda awa takwas ya kai fayagolu sai Allah ta'ala ya rinka cewa hadisul suke da ko man yad'uni wane ne zai rinka kira na ma'ana ko ya rinka bauta mini a wannan daidai lokaci ya kira ne fa ji bala in amsa masa kiransa waye ke cikin rashin lafiya kenan ko ko ne irin lalurar da sai Allah kadai ka iya yaye shi wa man yas'aluni waye ke da bukatar duniya ko lahira matsala ta shafi duniya mafi yawanci ma nan yafi Wace da wata damuwar duniya gidan haya aure jarabawa wane ne kasuwa ka zo ka tambaye ni ne Allah fa utiya lahu in baka wannan abin da ka roƙa ka ga aiki da cikawa man yastaghfiruni waye zai nemi gafara na wanda ya min laifi da rana fa aghfir lahu ni Allah in gafarta masa laifinsa wannan hadisi na cikin sahih bukhari da sahih muslim a bukhari hadisi 1145 muslim hadisi na 752 Allah ya sa mu dace malai ce fayan babi dan haka nan ya dace li kulli abdin nasihin li nafsihi ga dukkan wani bawan Allah mai kokarin gyara kansa shine nasihin li nafsihi mai kokarin ganin ya gyara kansa ya dace gare shi an ya harisa da ya kwaɗaitu asalin kwaɗaituwa ala an ya kuna lahu hazzun min salatin lai da ya zamto yana da wani kaso a cikin sallan dare kar ya dinga kwanciya tun farkon dare har ƙarshen sa walau bi raka'atin qalila malai ce ko da ɗan raka'o'i ne ɗan kaɗan za ka yi kai kokari ya zamto kana da shi kun gane ko hmm. bayan rasuwar shekul islam ibn taimiyya wata yar uwarsa taimafarkinsa sai ta nuna ta aka nuna mata shi a wani matsayi a sama sai ta ce kai koya aka yi ka samu wannan matsayin ta ce a mafarki ya ce mata wallahi ban same shi ta hanyar rubuce-rubuce da ilimin da kirga na cika duniya da shi ba wasu na filfili na raka a biyu da na raina su nake a cikin dare su suka kawo ni nan wurin kun fahimci magana yawwa wa fi zalika fal mutanafisun ga fili ga doki ba a yayin anko da leshi imani yanzu ake yi rayuwar makuwa ta dagule mishan ko ba ta dagule ba a dagule ko yanzu ta kanshi yake to malam ka gyara imani ka rike wuta kawai in duniyan ta hayo alhamdulillah haka ake so rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar in bata hayo ba ruwanta kai dai ka wuce aljanna in kwa da lahira ta gane kai waye eh. Allah ya taimake mu to ya dace mutum ya sama ma kansa wani kaso na sallan dare ko da harkoki ne yan kaɗan in ji malam malam ne yasa ka ba mu wannan shawara yace na da hazal fadl kabir dan ka samu wannan daraja da falala mai girma ashe malamin nan masoyin mu ne mun gode Allah saka da alkhairi fa hada huwa ibadan ibadur rahman yan uwa malam yace wannan Shi shine al'amarin yadda bayan Allah ne rahama suke ma'a falatin laili tare da sallan dare ta'abbudan zaka tada su suna masu mene bauta munajatan kuma suna masu ganawa wa khudu'an kuma zaka tada su a dare suna kankan da kai ga Allah wa khushu'an lillah kuma suna masu tsoro na zuci ga Allah madaukakin sarki fi sujudihim a yayin da suke cikin sujada wa ruku'ihim da yayin da suke cikin ruku'u wa qiyamihim da yayin da suke tsaye wannan ita ce sallar gaba ɗayan ta to sai malai ce fa idza kanat hadhihi haluhum fi salatil layl idan har ya kasance wannan shine dabi'an salihan bayin Allah na kwarai a cikin sallar dare allati lam yaftarib halahu azza wa jalla alaihim wanda Allah ta'ala ma ba bai farlanta sallar daren akan mu'minai ba kun fahimci magana wannan fa ba wajiba bace amma sai gashi duk wannan bayanin da ake yi da tattake wuri akan abin da ma Allah bai ce tilas ba ne sai dai shi Allah ya san amfani shi gare ka duk abin da yake nafila ne ba abin wasa ba ne wanda ce to sai a magana musamman yanzu da ilimi ya yawa akwai masu jayayya da shirya shi abin asalin shi ma mustahabi ne mun gane ma isnadin shi kala da kala, ya mai da shi hasan to da hasan ne sai Allah ya ce kai kai ka san me tsayuwar kiyama kuwa inna zalzalatas sa'ati shehun abu ya inganta daga annan sulasa ta yato ai ingancin ba bai karfin ba ne in mala'ika ya rike kala kasan shi yana da karfi ai Ko an fusa kuma ahlikum nara Allah ya ce neman yana za huta daga wuta ne in abu ya zo daga annan sulasa tsaya ka tafi wallahi ka tafi ma ai an ce kaza yanzu ka a'a amsan tambayar mu shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ya inganta ba ba bane eh sunna ne ko je ka da jayyar ka kawai ba mu wuri kai kila kana da abin da ka tare da wanda ya fi namu amma mu bar mu ma Allah aiki dan Allah ta imanu fa sayar Allah amana. ku tashi ku yi aiki har sai Allah ga aiki kuma na sai ya gode sai ya karba inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'ikum mashkura sayyidina abubakar fa radiyallahu anhu a rana daya kai mai albishir din aljanna so takwas so takwas aljanna takwas a rana daya amma bayan rasu Allah sallallahu alaihi wasallam an zo za a yi wani aiki aka ga ya dage kuma yana taka tsantsa. suka ce mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa an karabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana mai yadda da kai aljanna so takwas tsoron me kake yace wallahi magana annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ma'ana wa ma yamtiku anil haram yace alƙawarin Allah kuma gaskiya ne saboda inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ya ce amma ba iri na za ku yaudara da wannan tare ƙasan ba ya ce wallahi kuna na ji kafata ta dama a gidan aljanna zan tsaya in ci gaba da aiki har sai ta hagu ta shigo sannan zan ce alhamdulillah sai na abubakar ya fata wannan ina fata mun gane Allah ya taimake mu to malam ya ce idan har a ga sallan da ba a farlanta ba suna wannan kokarin fa fa sha'anihim to ya kake tsammanin al'amarin su zai kasance ma'a salawatul khams tare da salloli guda biyar dukan matsayin matsayinsu ma ai ba zai faɗi ba kenan ma da lahira sunan amsan nan saboda me jiran sallah jiran kafin wata sallan kadai an ce za a baka ladan wanda ya tafi jihadi fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanki zaru salati ba'da salat a idan da wata sallan ka zauna a masallaci kana jira a zo sallah ta gaba yace fa zalikumur ribat fa zalikumur ribat fa zalikumur ribat to uku ya maimaita ya ce matsayinka da sojan da ya tsaya a fagen daga yana jiran a kawo ma musulmi da annabi farmaki ya kare ladan da Allah zai bashi shi zai baka kai da ka zauna a masallaci da ba yaki ake yi to ina ga shiga sallar ina ga yin ta ina ga kiyaye ta ashe wannan kuma sai abin Allah ya Allah ka sa muna da rawo to shine ma da kawo ce al-maktubat wanda aka farlanta allati hiya azamu ad-darajat wanda ita ce mafi girman walar ya aramu arkanul arkanul din ko wanda su ne mafiya girman rukunai tiraku na addinin musulunci ba da shahadatai ne don ka cire kalmar shahada malace la shakka ko kokonto babu allahum alaiha ashaddu za ka tadda mu'minai game da salloli na wajibai ashaddu hirsan sun fi tsananin kwadaituwa wa muhafaza kuma sun fi tsananin kiyayewa ga waɗannan sallolin su yama da sallan dare to yaya na'am muna da saura to bismillah muje ta siffa ta uku kenan a siffatin salata ko والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ما لن يكاو صفة أكو يتي الصفة الثالثة صفة أكو تمو من إيسا لحنباي كتان وتيتي تفرقوني آه ده هو صلاة يوم مغانا عيبا هو شيء <laughs> kuma da wanzu ne magana wacce siffa ce ta farko na'am eh. yawwa tafiya da nutsuwa sai ne a ciki a cikin ayar siffofi biyu muka samu suna tafiya cikin nutsuwa sai mai ne suna kiyaye harshen ba sa magana ta wauta ko to wanda kuma muka mun samu siffofi biyu kenan a aya daya to yanzu wannan ba tsayuwar dare sannan dare ita muka samu to ga siffa ta uku Allah ya ba mu ikon kiyayewa malai ce shine khawfuhum wa ishaquhum min azabin nar khawfuhum zaka tadda duk wani mumin yana da tsoro wa ishaquhum da razani an gane tsoro kana iya ganewa a fili ko razani kaga mutum na kyarma saboda zuciyarsa ba da babu natsuwa min azabin nari daga azabar wuta suna tsoron wuta kuma suna razana idan an faɗi wuta za ka yi mamaki wanda suke shiga wannan siffan ta farko in ka cira su sallallahu sallan da shi ake masa wahayi su ne sahabbai suna tsoron wuta fiye da fiye da kake tsammani Anas bin Malik ake tambayin shi yace na zauna da sahabbai guda hamsin aka ce a katar da su sai siffanta su da siffofin nan guda biyu da wanda muka gama da ta yanzu yace na tadda sahabbai ga baki ɗayansu dukkaninsu da rana za ka gansu a natse wani na iya tunanin ma ko ba su da lafiya ne ya ce amma da dare in ka je kusa da gidajensu za ka ɗauka zakuna ne a cikin kubansu suke neman hanyar fita aka ce me kake nufi ke sallan dare duk kusan sahabin kabu bayan gidansu sai ka je na kiyamun dai mu ko yanzu in baka ji min shari ba sai dai ka ji kiɗan sangaya da music yana tashi in ba Allah ya tsare ba illa man rahimahullah jama'a na amin ya rabu ina fata an fahimci wannan na biyu su kuma yace suna tsoron munafurci dukkan sahabbai wannan yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi wata rana Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu Huzaifa bin yaman yace ma Huzaifa ka ga wane da wane da wane duk da yadda kake ganin suna kokari a addini yace wallahi munafikai ne ba dan Allah suka zo ma'ana Allah sai ya fara sa su a wuta kafin Fir'auna ya shigo saboda innal munafiqina fi darkil asfali minan nar jama'a kun gane wannan Ya ce to ba don Allah suka zo ba haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa da ya nuna mishi su sai kuma ya samu sayyidina Umar ya ce ma sayyidina Umar na nuna ma Huzaifa su wane ne munafikai a cikin sai ya samu sayyidina Umar ya ce na gaya ma Huzaifa su waye munafikai a cikin abin da nake so ku gane da aka je wurin da na umar ya ji wannan ya kasa natsuwa ya tashi je wurin huzaifa ya ce ina gama ka da girman Allah ya kai huzaifa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce min ya nuna maka munafukai a cikin mu don Allah ni Umar bin Khattab ina cikin su kun san waye Umar shi ke magana ayan Qur'ani ta sauka ta maimaita maganar shi ba tare da canza ko wasali a ciki ba ayat da ke cikin suratul tahrim in tatuba ila Allah faqad sabat qulubukum wa in tadahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir duk maganganun sayyidina Umar ne yana mamatan ayala annabi sallallahu alaihi nasiha lokacin da suka kora shi masallaci sai gashi Qur'ani ya sauka ya maimaita maganar sayyidina amma tare da haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi shedan baya hanya ɗaya da kai ya kai Umar ya ce umar wani bango ne wa addinin nan duk ran da ya fata fitina za ta shigo shi ya sa da yake raye sai da ya buɗe ƙasashe na musulunci ashirin da wani abu ashirin da wani abu ya kai musulunci cikin su amma wai duk da haka shine ke cewa don Allah shi munafiki ne kun gama ma'anar tsoron ya shigo a nan to idan har sai na Umar da ke da wannan matsayi zai ji tsoro a wannan aya don Allah ba mu fi shi dacewa mu ji tsoron wannan ba ko muka fi shi tantance Allah ka taimake mu to Allah ta'ala ya kawo wannan yake suna da tsoro da razani qala azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yace wallazina yaquluna daga cikin siffofin mu'minai na gari zaka canza su sune waɗanda Ya yaquluna suke cewa rabbana srif anna azaba jahannam Allah ka kawar mana da azaban wutan jahannama inna azabaha kana barama lallai azaban wutan jahannama ya kasance gharaman mai dogewa ne innaha lallai wutar jahannaman nan sa'ad al'amari ya munana mustaqarran a wayi gari a ce ita ce wurin zaman mutum wa muqama kuma nan ne matabbata a gare shi idan aka wayi gari aka ce mutum zai zauna a jahannama kuma ya dawwama a ciki ai harka ta lalace Allah ka tsare mana imanin mu sai sa malamai suka ce a nan da suka ce rabbana rabbana sai anna azaba jahannan suka ce ya Allah ka tunkuɗe mana ita gaba ɗaya me suke nufi da ka kawar mana da ita ai ba ga ta ne za a ce to ku ɗauke ta ba abin da ake nufi shine ya Allah ka tsare mu daga aikata duk wani aikin da zai kai mu jahannama ina fata kun gane ka samu abin da ake ce ma al'isma ka samu kariya In an zo an ce ina mazinata a ce ba shi ina maciya amana babu shi ina masu cin haƙƙin mutane babu shi ina azzalibai ina masu gulma ina fitsararru ba shi haka ne ku to ina salihai a ce gashi na a ce? to shine isrif allah azaba jahannam Allah ka kauda mana da ka kawar da azaba jahannama da gare mu ma'ana ka gore mana hanyoyin da zamu bu ba sai mun haɗu da ita ba wal maghfiratu ma waqa'a minna sannan kuma faɗin ka kauda mana da jahannama shine ka gafarta mana abun ma da muka yi na laifi domin laifi ke sa a shige ta kuma ba wanda zai je ma Allah babu laifi ai in dai ba annabi bane shi haka ne ko to rabbana tib anna azaba jahannam ya kunshi ko mun yi laifin in mun hada ayafa laifin Allah ka samu dace da wannan to wannan shine da suka ce inna azabaha kana gharama shine ai ma'ana azaban ta mai dogewa ne wanda yake matsayin da ke tabbata a tare da mutum lallai jahannama ta munana ta zamto wuri wanda zai zamto mutum ya zauna a cikin ta Allah kai mana tsare to shine sai malai ce fa ibadur rahman lallai su salihan bayan Allah na kwarai ma ihsanihim tare da kyautatawa da suke menene kyautatawa suna bauta ma Allah kamar suna ganin shi shi yasa ba ka ce na fassara muku bi tuna li rabbihim din nan ma'ana mukhlisin suna bautar su domin Allah suna yi kamar suna ganin shi tare da wannan kyautatawan bil na aiki da suka yi wacce abudi lillahi da kuma bauta da suka tara da yawa ga Allah kun ga tsaina Ali radiyallahu anhu ku ga darajar shi da matsayin shi bayan rasuwar sa da aka zo masa wankan gawa sai da aka ga wani shaidan tabo a gadan bayan sa ku karanta silsilatu amalul qulub na munsalihul munajjid za ku gani tabo aka gani alaman kaman kanta a bayan sa me ya faru abinci yake ɗauka cikin dare buhuna buhu kaza ya je jefa a gidan talakawa ya wuce ba wanda ya san shi ke yi sai dai ka ji buhu ce ta bayan katanganka in ka lega za ka gane wani ne ke so ya taimake ka sai ka ɗauka sai da ya rasu wurin wankan gawansa aka gane wannan tabar suka ce to ai mu ko mai daukan kaza kaza din nan aka ce shi ne sai na Ali bin Ali Talib ina yan shi'a mun fi su kaga kaunar shi da san shi su ba za su taba kawo hadisin Umar ko Abubakar kaga wannan ba adalci ba mu alaƙanmu da sahabbai mu ahalin sunna kamar alaƙar kiristoci kamar alaƙa isu da 'yan shi'a mu alaƙanmu da sahabbai kamar alaƙanmu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta su kuma alaƙar su kamar alaƙar kiristoci ne da annabi Isa da annabi Isa zai da duniya sai a kiristoci wala ta Kulu talata in ku, haka ne ko to da na Ali zai da duniya shi zai fara yakan yan shi'a saboda sun allantar da shi sun ce wai mala'ika jibril kuskure yayi sai na aliyu aka ce ba manzanci zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dan Allah za ka haɗa yaro dan shekara ɗaya da mutumin da yake shekara arba'in? ko a hannu ka rike ka gane bambancin su ba balantana mala'ika da Allah ya bi shi ce san samma amin Allah ya ce yana da tsananin da'a amintacce ne ka ce ya kuskure wa kake nufin ya kuskura wanda ya zaɓe shi shine Allah ina ba da mun fahimta to sau da haka mun kun ga su sun cire annabi isa sun kora saura annaba mun kuma karɓi annabi isa mun karɓi dukkan sabon mun karɓi sayyidina ali radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare shi to dan haka dai a takaice a nan sai malam ya ce a ah, na ƙarƙafu ko qad khafu wa wajilu haqiqa sun tsorata kuma zukatansu sun raurawa inna innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum shine wa wajilu din kuma sun tsorata tsoro na zuci min lahi daga azaban Allah wa tahsihi da fushin Allah malam fushin Allah bai da kyau wallahi fushin Allah bai da kyau idan Allah ya kama mutum al'amarin yana lalacewa da yawa duk yadda za a yi ka lallaba Allah kan yi fushi to kai kokari kai wa hadhihi halul mu'minina wannan kuma shine wato yanayin mu'minai waɗanda suke masu cikakken imani duk mu'min da ke da cikakken imani wannan sifanta ce ne na tsoron azabar Allah kama qala Allah subhanahu kama qala Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa yake cewa walladina yutuna ma atau mu'minai su ne waɗanda suke zakke ma abin suke zakke ma na ibada suna kokari su ibada amma tare da haka nan wa qulubuhum wajila zaka ga su suna kyarma suna kaɗuwa. annahum ila rabbihim raji'un saboda sun san cewa tabbas watan wata rana sai an wanke su an mika makabari wasu, ko ba ka bane duk inda ka kai ka kawo wata rana sai an wanke ka an mika makasa to daga nan fa duk wani dogon turanci ya ƙare. me ka gabatar nan magana take Allah ka tsare mu daga azaban kabari ya Allah astaghfirullah malam yace ai abinda ake nufi shine yuqaddimuna ma yuqaddimunahu min ibadatin suna gabatar da suna aikata abin da suke aikatawa na ibada wa ta'atin da biyayya ga Allah amma tare da haka nan wa qulubuhum kha'ifatun ta su tana tsorace an turadda alaihim a'maluhum a ce an waye gari Allah bai karba aikin ba ya dawo musu da aikin su Allah ta'ala ya ce wa qadinna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura Allah kai mana tsari dan tsarkin sunayen fayusibuhum ba'da zalika azabun min Allah sai zanto bayan gashi sun yi aikin amma Allah bai karba ba sai zanto azaba ta shafe su daga Allah fa hadhihi sifatun azima malai yan uwa wannan sifa ce mai girma min sifati ibadir rahman daga siffofin Allah mai rahama annakum yuhsinuna fi a'malihim zaka tarda su suna kyautata ayyukansu wa fil waqti nafsihi a lokacin da kuma suke kyautata aikin nan a daidai lokacin zaka tarda su yushfiquna suna jin tsoro Allah ya tukbala minhum idan ya zanto ba karban musu aikin da suka yi din ba فأنا Aisha ta الله عنها an karɓo hadisi daga nana Aisha Allah ya ƙare da a gare ta ƙalar ta ce, Sa'altu Rasulallahi sallallahu Alaihi sallam. na tambayi manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi an hadihil aya, yemin bayani dangane da wannan aya da Allah ta'ala yake cewa wallazina yutuna ma atau mu'minai su ne waɗanda suke gabatar da abin da suke gabatarwa na ibada wa qulubuhum wajila amma ga sun ibadan kuma zukatansu a tsorace a humul ladina yasribuna al-khamra wa yasriqun nana ta ce a su ne shin mutanen da yasribuna al-khamra suke shan giya wa yasriquna kuma suke sata qala sai annabi sallallahu alaihi amsa da cewa la ya binti siddiq a aha ba su bane yake diyar mai gaskiya kun ji manya ko mm. walakinnahum sai dai waɗanda Allah ke nufi a wannan aya su allazina su ne waɗanda ya sumuna suna yin azumi na nafila bayan ma sun yi tafarilla wa yusallun kuma sukan yi sallan nafila sosai wa yatafaddaqun kuma sukan yi sadaka ba sai sun wadata ba sukan iya cirewa su ba addini kuma su yi yan uwansu wa hum yakhafun amma tare da wannan azumin da sallan da sadakan zaki tar da su suna jin tsoro Allah tuqbala minhum a ce an waye gari Allah zai karba abin da suka yi ba Allah ka tsare mu daga asarar ayyuka malai ce imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi hadisi na 3175 malam dina albani ya inganta shi a sisrat hadisi sahiha hadisi na 162 قال الحسن البصري الحسن البصري الله يمسر رحمه al mu'minu. wato shi mumini wani abun ban sha'awa a tare da shi shine jama'a ihsanan ya hada ta aiki yakan yi aiki mai kyau wa shafaqatan sannan kuma yana tsoron ya zanto ba a karban masa aikin ba kun ga wannan abu ne mai kyau ko sai na Umar radiyallahu anhu lokacin da aka soke shi fata zai mutu ne ba an tambaye shi wani wani saurayi ya shigo ya ce ka musulunta musuluncin ka ya zama buɗi ga addini kai kaza kai kaza kai kaza ya kira shi ce kai zo ka ci bar wannan magana inda a ce yau zan tashi gaban Allah ko ban samu ladan aikin nan ba a ce ni dai ba a yi min azaba ba ya fiye ni ku ga wannan ba karamin abu ba ko eh. to shine sai al basar ya kawo da yace wal munafiqu shi ko munafiki daga cikin matsalolinsa jama'a isa'atan ya tattara munan aiki shi yasa ko aikin addini ake ku kula da kyau in kun ji na ta zagin masu wani aikin addini in ka kalle su da kyau za ka ga su ba su aikin duk mai rusawa zai gina ko fahimci magana in za ka ji wasu na abu sai wasu ta zagin su ta dokar su ta zagin su to su in ka ji a asali abin da suke zagin ko rabin shi ba sa tsaya su iya yi kuma wannan ba daidai ba ne ina fata mun gane Allah ya kiyashe mu amini a ba su fiye wannan addu'a ce mai kyau wa amnan sannan kuma yana ji a zuciyarsa cewa shi ya aminta daga aiki munafiki ba Allah ya fada muzabbi na da zalika la ilaha illa wa la a wani wuri cewa la yakuruna Allah illa qalila suna ambatan Allah kadan ne amma mu'minai ne Allah ya ce musu alladhina amanu zkurullaha zikran ne kathira ba mu Allah kuma to me ya to kaga in kaga aikin ka na ja baya to akwai fa imanin ka ne ke rauni ya kamata kai masa caji sai ka ƙara aiki ثم تلا الحسن في الحسن البصري يكرن تولى الآية شيء إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون فلدي سوموا من أين قري سوني ولن تبود سوران محل الشمس ذاك كدسو مشفقون سنة ما ثم كركت هذا سوران هتوا دشي فالمنافق شيكو منافقي والعياذ بالله من أن يمن ظن الله daga shiga cikin munafikai yusiqul amala zaka ganshi yana munana aiki wa huwa ma'a zalika tare da wannan mummunan aikin za ka gan shi aminu ya natsu min azabin lahi daga azabin Allah yana gaba matsala ba ne kai yana daga cikin natsuwar baka ji mutum na ce maka ai musulmi bai dawama a wuta kuma ku gane ba ka gwada sa shi a can dan waina ka gani ko sakan biyu yayi sai ka ce mishi wannan abin da ka ji so dubu saba'in shine mafi saukin wutan jahannan sai ka jin za ka iya zama kuma akwai masu shekara dubu hamsin akwai masu ɗari biyu akwai masu miliyan biyu har miliyan biyar shekaru ba kwanaki ba haimo Allah ka sa mu cikin waɗanda layas mauna hafisa surujin ta ma wallahi mun ni ko a kibin aljanna kar a nuna ba. <laughs> nora ko kana san kallo Allah ya sauki ai mu mu wuce can mu tadda burin din din mu da masu jira mu wildanul mukhalladuna mi zaman mu aljanna mu talaba Allah ya shirye ku ai na ga kun fara gajiya ne na tabawo ina haka mu wa huwa ma zalika amilun min azabillahi ghayru musqi tare da haka sai ka ga munafiki yana aminta daga azaban Allah ba tare da tsorata ba bi khilafil mu'min sabanin mu'mini fa innal khawfa min azabillah domin amfanin da tsoron Allah ke haifar ma mutum shine ya kunu zajiran lahu yana zanto razini ne gare shi idan akwai abin da take tsoron shi baka sukuni sai kaga bayan shi ko ba ku lura ba ko wani abu ne ka gani za ka ga addu'an ka inda wani abu na so ka same shi ko kana tsoron ya same ka za ka ga mutum na yi da gaske zabiran lahu yana tsoratar da mumini a nittirasil al-ma'asi a wurin aikata safan Allah za ka ga yana yawan tsoro saboda ya san Allah ta shi kama mutum sai a hankali yanzu kama wanda suke zana dan Allah ko tsoron cutukan zamanin nan ai ya sa su tsorata ko ba haka ne? kama annar rajula kama annar raja ko kamar yadda kyakkyawan fata na samun rahaman Allah li rahmatillahi na samun rahaman Allah Sa'ikun, wato abu ne wanda yake gargada shi mumini din Sa'ikun lahu a wani abu ne da ke gargada mumini kamar direba ba ka ce ma direba sa’ik ba ai kaga direba can ka yake in ya ce mota ce bana isa ka ce ba za ta bi ba a'a sai dai ka ji. to haka nan kyakkyawan fatan da kake da shi na samun rahaman Allah zai rinka tuka ka ya kai ka lil ziyadi min al wurin ganin ka ƙara ayyuka na falala da matsayi a wurin Allah wal qurbati ila Allah kuma zai tura ta ya gargada ta zuwa ga kaga kai abubuwan da za su kusanta ta zuwa ga Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ulaika alladhina yad'una sanu dai waɗannan salihan bayi mu'mine su ne wanda zaka tar da su yad'una ai ma'ana ya abuduna kenan zaka tar da su suna bauta ma Allah yabtaguna ila rabbihim alwasila suna neman tsani zuwa ga ubangijinsu da wannan bautar da suke yi suna kuma tunanin ayyuhun aqrabu wa na rahmatahu Ayyuhun aqrabu waye a cikinsu zai fi samun kusanci kaga inda ake gasa nan in an fi ka a duniya karka damu in an fi ka a lahira kadi da gaske karka bari a wuce ka to haka mumine za ka kar da su da Allah ce sabi'u ila magfiratin ko shine nan su kuma suke bincikar ayyuhun aqrab wanne ne zai fi zama mafi kusanci wa juna rahmatahu kuma lakatar da su suna fatan samun rahaman Allah ya Allah kai mana rahama wa yakhafuna azabahu kuma suna jin tsoron azaban Allah Allah ka tsare mu daga azaba inna azaba rabbika kana mahzura lallai tabbat! azaban ubangijinka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kai mai karatu alqur'ani shafani azaban ubangijinka kana Mahdura ya kasance abin yin takatsan tsalle ne kakka yadda ta same ka wa qawlu wa qawlu ibadur rahman da fadin salihan bayan Allah mai rahama fi du'a'ihim sabiq a cikin addu'ar wanda ya gabata wanda muka ji a cikin aya da suka ce rabbana sif anna azaba jahannam Allah ka kawar daga azaban jahannama gabarin mu ya tabammanu aidan a cikin wannan addu'a har wa yau yana kunsan addu'a bi farfin asbabil al-muftiya addu'a akan Allah ya kawar da duk wani dalili wanda yake mai kai mutum ila azabin nari zuwa ga azaban wuta kana roƙon Allah duk wani dalili da zai kai ka azaban wuta Allah ya ɗauke ka daga gare shi kamar yadda muka faɗa na Nasiruddin ne sai iya bayani akan wannan bi tawfiq ta yadda Allah ya datar da su lil bu'di anha a waye gari a ce sun yi nisa da wutan jahannama kamar saka anin nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama allama Aisha ta ummul mu'minin ya koyar da nana Aisha uwar mu'minai kun bai shiru radiyallahu anha ato in ce ba fadare da yin ashura ba ya haka an <laughs> sun je sun kashe han mutum sun ma mutane sun mutu zariya ko har yau ana zuga mutane suna mutu akan jahilci a ji tsoron Allah eh an uwa annabi sulafu ya wasallam da ita da ta rinka yin addu'a Fata ƙulu tana cewa Allahumma ya Allah inni as'aluka aljanna ina roƙonka ka bani aljanna nan bun ni'ima shine aljanna wa ma qarraba ilaiha sannan kuma ina roƙonka duk wani abu da ke kusanta mutum zuwa ga aljanna min qawli tun daga furuci karatun qur'ani ko zikiri ko umarni da kyakkyawa ko hani da mumuna aw amalin ko kuma wani aiki da zai kai ni zuwa ga aljanna Allah ka bani shi kaman me sadaka zakka taimako shayarwa da makamantansu wa a'udhu bika minan nar ya Allah ina neman tsarin ka daga azaban wuta wa ma qarraba ilaiha da duk abinda yi kusa da azaban wuta din nan min qawlin na magana aw amalin ko aiki wa qawluhum fadin su na karshe da suka ce inna azabaha kana gharama lalle wutan wutar jahannama ya kasance mai dogewa ai da'iman wanda yake dawwama ne mulaziman shadida wanda yake lizumtar mutum kuma yake tsanani a kan ta gobe ta fita jiya inna lalle ita wutar jahannama dinnan a ya nan a wayi gari a ce ita ce mustaqarran matabbata wa mukama kuma da mazauni na wannan mutum ai abin nufi bisal mustaqim cir da mazauni ya kasance jahannama wa bisal Kulu, kuma cir da mutum ya aikin da zai dawama a cikin wutar jahannama to ina ganin mun samu minti takwas sai mu takaita ana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wanda sai ya ce mana mun raba biyu gobe insha Allah sai mu daura subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته